وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهجفاتها وكل مهجفه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أمة الإسلام نواصل حديثنا اليوم رجل ملأ الدنيا عدلة بعدما ملئت الجوعى عن الرجل الذي دانت له الملوك هيبة وإجلالا عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الخلفاء الراشدين وأحد المبشرة المبشرين بالجنة عباد الله تحدثنا عن أحواله وحياته في سورتين واليوم ننتقل إلى السورة الثالثة وعمر رضي الله تعالى عنه رجل العفة الأول أي الحارس الذي يطوف بالليل وعمر رضي الله عنه مع كونه أميرا للمؤمنين وهو من يطوف بالليل ينام الناس في عاصمة الخلافة ولا ينام يشبع الناس ولا يشبع يرتاح الناس ولا يرتاح كان رضي الله تعالى عنه إذا هدعت العيون وتلألت النجوم يأخذ دراته ويجوب في سكك المدينة الله يجد ضعيفا يساعده أو فقيرا يؤتيه أو مجرما يؤدبه وبينما هو يمشي في ليلة من الليالي إذ امرأة في جوف دار لها وحولها سبيان يكون وإذا قدر على النار قد ملأته فدنا عمر من الباب وقال أمة الله ما بكاء الصبيان قالت بكاؤهم من الجو قال فما هذا القدر الذي على النار قال ما أعللهم به حتى يناموا وأوهمهم أن فيه شيئا فبكى عمر رضي الله تعالى عنه ثم جاء إلى دار الصدقة وأخذ ذراعه وجعل فيها شيئا من دقيق وشهم وثمن وأضاف معها تمرا وثيابا ودراهما حتى ملأ القرارة ثم قال لمولاه يا سالم أحمل علي قال يا أمير المؤمنين أنا أحمله عنك قال لا أم لك يا سالم أنا أحمله لأني أنا المسؤول عنهم في الآخرة فحمله حتى أتى به منزل المرأة فأخذ القدرة فجعل فيه دقيقا وشيئا من لحم وشهم وتمر وجعل يهرقه بيده وينقه تحت القدر قال أسلم رأيت الدخان يخرج من خلال لحيته حتى طبح لهم ثم جعل يقرف بيده ويطعمهم حتى شبعوا عباد الله هذا هو عمر الخليفة العادل خرج مرة في سواد الليل فرآه طلحة رضي الله عنه فذهب عمر فدخل بيته فلما أصبح ذهب طلحة إلى ذاك البيت وإذا بأجوز عمياء مقعدة فقال لها ما بال هذا الرجل يأتيك قالت إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى فقال طلحة أكلتك أمك يا طلحة أأفعات عمر تتبع نعم يا عباد الله هذا من أجله واعتنائه بالضعفاء وذكر أهل السير أن قيصر عظيم الروم أرسل رسولا إلى عمر رضي الله عنه لينظر أحواله ويشاهد أفعاله فلما دخل المدينة سأل أهلها وقال فلما دخل المدينة سأل أهلها وقال أين ملككم؟ فقالوا ما لنا ملك بل لنا أمير قد خرج إلى ظاهر المدينة فخرج الرسول في طلبه فرآه نائما في الشمس الأرض فوق الرمل وقد وضع درعه كالوسادة والأرق يسقط من جدينه قد بل الأرض فلما رآه على هذه الحالة وقع الخشوع في قلبي فقال رجل لا يكرم للممالك قرار من هيبته وتكون هذه حالته ولكنك يا عمر عدلت فأمنت فنمت وملكنا يجور فلا جرم أنه لا يزال ساخرا خائفا أشهد أن دينك الدين الحق ولولا أني أتيت رسولا لأسلمت ولكن أعود وأسلم عباد الله فهل سمعتم بمثل هذه العظمة وهل قرأتم غير هذا التواضع لا يضره التعفف ولا يعنيه الترف هاب الله فهابه الناس وأرضى ربه وأرضى عليه الناس ومكنه في الأرض تخافه الدنيا ويرتعد منه العظماء ويقضي راحته في العراء نائما مطمئنة غير وجل ولا حياب وما يملك أعداؤه إلا أن يقولوا عدلت فأمنت فنمت يا أمر تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والآخرة للمتقين عباد الله صلى عمر الفجر في أحد الأيام وفي أثناء الصلاة أتاه أبو لؤلؤة المجوسي الذي ما سجد لله سجده فكانت نهاية هذا الصوت الشامخ على يديه وما رأى الناس إلا صوت عبد الرحمن بن عوف يحمل بهم الصلاة خفيفا وفزع الناس أين صوت عمر أين صوت الخليفة أين صوت الحديث أين العادل أصبح في سكرات الموت يسأل وهو في السكرات من قتلني قالوا أبو لؤلؤة المجوسي قال الحمد لله الذي جعل قتلي على يد رجل ما سجد لله سجدا وحملوه إلى البيت وأهضروا له وسادا فنزعها وقال ذؤوا رأسي على التراب لعل الله يرحمني وأخذ يبكي ويقول يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه ويدخل عليه أحد الشباب يعوده فيرى طول إذاره ويقول له ارفع إذانك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك هذا هو عمر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى وهو في هذه الحالة حالة الاهتدار استأذن عائشة رضي الله عنها أن يدفن مع صاحبيه فقالت له لقد هيأت هذا المكان لنفسي لكن والله أن عمر به ادفنوه مع صاحبيه هذا الخليفة الراشد هذا الإمام العادل يقول علي رضي الله تعالى عنه وعمر يكفن قبل أن يصلى عليه والله ما أريد أن ألقى الله بعمل رجل إلا بعمل رجل مثلك عباد الله إن هذه السيرة ينبغي أن نتذاكرها بين الفينة والفينة وندرسها في نفوسنا ونجعلها مثلا أعلى يهتدى ويقتدى بها اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا وقلوبنا ما أحييتنا يا أرحم الراحمين واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا وجعلنا أهلا لأن يستجاب دعاؤنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين عباد الله استغفر الله العظيم الجليل واسألوا له الغفران وتوبوا إليه توبة نصوحا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna biyu ga jimada rasula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ishirin da hudu ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahamudu Gumi lokos cikin garin Zaria jihar Mata Kaduna Allah ta'ala ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya bayan haka ya jama'a za mu ci gaba da bayani a yau game da gwarzo jarumi bawan Allah da ya cika duniya da adalci. Bayan da ta tumbatsa da zalunci, bawan Allah firgita azzalumai wanda duniyan kafirci da zalunci ta girgiza saboda haibansa. عمر فاروق هذه الأمة خليفة نبي تكن خلقاء راشدين لا يدد تكن متاني قومة جاء الله يمس بشارة جيدا الجنة عمر na daga cikin ayyukansa da kula da jama'ansa ya mai da kansa mai gadin dare a digaman duniya baya bacci a lokacin da al'umma ke tara bacci yakan tashi ya ji kwararo-kwararo sako-sako na madina ko zai ga wani mai raunin da zai tallafa masa ko mabukacin da zai biya bukatarsa ko mijirimin da ke bin dare ta'addanci don ya maganinsa wannan ita ce ɗabi'arsa kuma halinsa kenan ɗan hatsar bai san hutu ba don yana tunanin nauyin da ke wuyansa na al'ummansa kuma wanda ba ya ƙoshi ma daman al'umma ba su ƙoshi ba an yi yunwa wata shekara a zamanin halifancinsa a ta kai ga an kira shekaran amul maja'a saboda tsananin da jama'a suka shiga a lokacin yi Allah alkawali shi ma ba zai ƙoshi ba sai jama'an musulmi gaba ɗaya na duniya bayani ya tabbatar masa sun ƙoshi جوء الخليفة والدنيا بقبضته الزهد منزلة سبحان باريها shugaban ƙasa na duniya ba na ƙasa ɗaya ba amma saboda damuwa da al'ummarsa ke ji yadda suke ji ya damu da damuwarsu ya yi kuka da kukansu. in lokacin da za a yi dariya ya zo su yi gaba ɗaya ya yadda ya yi ne ya kwana da yunwa matukan a cikin waɗanda yake ma shugabanci akwai wanda zai kwana da yunwa ka gaya mu ina za ka samo wannan adalcin a wace irin gwamnati in ba ta musulunci ba kuma a wani yanayi in ba cikin sahabbai ba shi ya sa suka tsere masa ba a yaso ba ba za a yi kamar su ba ha'a a tashi duniya sai dai a kamanta amma duk da haka ba su tsira ba daga bakin azalumai? sai an masu yarfe sai an masu kage sai an ƙoƙarin cin zarafinsu wanda biya ce zai tozarta wanda Allah ya ɗaukaka shi ne tozartacce umar baya hutu a lokacin da al'umma ke hutawa umar Allah shi ƙara masa yadda cikin dare wata rana yana bin saƙo-saƙo lungu-lungu don ya ji yaya madina take Allahu akbar dare talate ne sai ya karo da gidan wata baiwar Allah ya ƙananan yara sun kewaye ta suna ka kuka sai ya leƙa sai ya ga tukunya babba akan wuta an haɗa wuta tana ta ce sai umar ya matsa wajen ƙofar gidan ya ce baiwar Allah mai yasa yaran nan ƙanana kuka ne ce wallahi yunwa kawai ya gallabe su shi ya haifar masu da ihu Allahu akbar sai ce a ah, to me kike dafawa a tukunyar ta ce wallahi ba komai ruwa na sa yake taburin kuma ina lallashinsu da kirki bai sauka ba ko sa yi bacci Allahu akbar Allahu akbar dina yana jin wannan sai ya fashe da kuka daga bambancin kaman sama da ƙasa mu yanzu in an ce ga wasu al'umma ba su ci ba wani shugaban sai ya ce kiyayya da yarken siyasa ce abin da ke aukuwa ke waɗanda ko ba su ci ba Allah kaɗai ya san iyakan wajen ƙarfe goma na zau an aiko wani yaro wai a sashi gari gwangwani biyu gwangwani biyu goma gab da goma na dare garuto da ma garin rogo ne wallahi ina gaya maka ba wai labari ba ne hakika ne na gani ne gwangwani biyu goma ta kusa ila sai lokacin baban ya zo da kudin gwangwani biyu ya ce to damawa za a yi ko tukawa za a yi gwangwani biyu na gari ko ko da ɗan wani garin ne an ƙoƙarin damawa ya zama dame Allahi halin da al'ummanmu ke ciki kenan wani mai kudin ko wanda yake shugaba in ka gaya masa sai ya ce karya ne kiyayya ne da umar ya fashe da kuka yana tunanin Allah zai tambaye shi me yasa waɗannan marayu suka kwana ba su ci ba suna jin yunwa saidina umar ya fita da gaggawa ya je darin sadaka ya jawo buhu ya zuba gari ya ɗebo mai ya ɗebo dabino ya ɗebo tufafi radiyallahu ta'ala sai da ya cika wannan buhun dam zai ɗauka ya kasa ɗauka ya ce ma yaransa aslam kama mun ka dora mun aslam ya ce ya amiral mu'mini na ni zan ɗauka sai jina umar ya ce ba za ka ɗauka ba ni zan ɗauka in na duka yau ka ɗauka za ka ɗauke mun zunubi na gobe kiyama la ilaha illallah jama'an musulmi sun ji bayin allah yadda suke rayuwa ko yadda suka rayuwa amma yau wani ya fito yana zagin shi yana zagin ire-irensu yana ƙoƙarin ci masu zarafi da mutunci sai dina umar Allah ta'ala ya ƙara masa yadda ya allala sai ya ɗauka ya ce li'anni anal matsoli anhum fil akhira dani Allah zai tambayi haƙƙinsu a kaina idan mun je gobe kiyama Allahu akbar Allahu akbar ya ɗauka ya isa gidan ya je ga tukunyar ya yi dami ya tuka tuwo in wuta ya sanyi ya sa kan shi ƙasa ya hura iccen asalam ya ce na rantse da Allah haka nake ganin toka na shiga tsakanin gemun ina umar yana ko wuta halifa shugaban musuluncin duniya wanda shi ke sa ma ƙasashe gwamnoni sai har sai da ya gama abincin nan tsaf ya kwashe ya rinka ba yaran nan ɗaya bayan ɗaya la ilaha illallah malam waɗannan bayin Allah kada mu yi waje kanmu in yau an tashi alkiyama Allah ya ce wani za'ul mawazi na alƙisti liyaumin alkiyama sikelin da aka amuna aikinsu wallahi da shi za a auna namu in ba da rahaman Allah mun bane masu aiki irin wannan masu ɗabi'a irin wannan masu ibada irin wannan masu bauta ga Allah irin wannan masu tausayi da jin kai da rahama da sanin ya kamata da mutunci irin wannan wani ma saɓani ƙanƙani zai haɗa shi da matarsa ya bata da yunwa ɗan kake na ce baki Allahu akbar yaran nan duk sai da suka ƙoshi suka yi hamdala sannan sai umar ya numfasa Allahu akbar ta rana ya fita cikin talatenin dare sai Tsalha ya gan shi Allah ya ƙara masu yadda jicika sai zuciyarsa ta ce ina kuma za shi sai ya bi shi sadab-sadab kamar yadda aka yi ma abubakar Allah ta'ala an waye masa ba umar ba ne kaga abin da ka za a yi maka sai ka yi alkhairi in kana son a yi maka alkhairi talha ya bi shi ya ga ya shiga wani gida da safe ya yi talha shi ma sai ya je gidan sai ya ga tsohuwa makauna ba ta iya zuwa ko'ina kuma mataccen kenan da umar yake ce ma abubakar ta mahalar da hulafa, da za su biyo bayanka shaga ashe abubakar na kaucewa ya tsoha daga inda ya tsaya Allah ya ƙara masu yadda sai ya ce da ita wani mutum ne na ga yana shigowa gidanki ce wani falon Allah ne wanda yakan zo ya taimake ni akan kaza da kaza ya gyara mun kaza da kaza ya kauda duk wani abin da zai cutar da ni talha sai ya ce saki latka umuka ya talha a asarati umar tattabiya kai tanka ɗalha kai ke bibiyan umar ka gane yake yi umar ya wuce nan umar ya wuce nan a halisiyar, Allah ya ji kansu sun ambata a littattafansu cewa ƙaisar shugaban romawa wata rana ya tashi da musamman saboda duk suna tsoron ya girgiza su ya ce ya je ya ga halayen umar da ayyukan umar mai yake yi ne ya hana musu kuni kullum muna cikin haufi Allahu akbar ya zaki zai je ya ga ‘yan kwalkwali da dogarai da masu fushi da fushin wani a lokacin da ya shiga madina mutanen da ya soma haɗuwa da su sai ya ce ina sarkinku Ba ɗaya suka ce ai mu ba mu da sarki muna dai da amirul mu'minina a gacin daga nan an so kwasar da shi ba an zo a yi mulki ana zara ido ana muzza gashin baki ba ne an zo ne a yi abin da ake cewa sayyidul ƙaun khadimu shugaban al'umma shi ne bawansu mai masu hidima su kuma 'yan gata masu jin daɗi in ba musulunci ba ina kaga wannan Allahu akbar ce ina yake in suka ce a ya tafi bayan gari yana hutawa ku duba ku ga shugabanninmu in za su yi hutu na sati malan ka biliyoyin da ake fitarwa wai za su je hutu haka mutu ba za ka ga wannan kudin ba da za su kashe a sati ɗaya na rantse da Allah in dai ba wani Allah da hikimar sa yi maka gyaɗan dogo yi maka wani buɗi kai ma ka zama kanin gwata ba haka mutu wannan kudin ba za ka gani ba alantana ka dafa balantana ka ce naka ne amma umar da ya tafi hutu bayan gari kaji bayan gari ba ya tafi dubai ba ne ko farisa ko amerika ko faransa ko wata ƙasa ta duniya wanda za a je a kai masu kuɗi su yi shagali kuma da wata tawaga ya tafi wanda ɗan tawaga kawai ko zagi ne shi nan inda shi za a yi tafiyan shi ma kakan shi ta yanke saka abinda za a ba shi da alawusar ɗin shi kawai ya ishe ka albashin rayuwarka sai da ake ce maka ƙaramin ma'aikaci kafin shanka daga matuki ga sai ka shekara talatin da biyar kana fama ko ka shekara sittin da biyar tun da yanzu an maida sittin da biyar amma lokaci ɗaya shi zai ci wannan rubanin maji mu ji dawa dawa ya fita wannan jakada ya fita bayan gari yana neman umar Allah ya ƙara masa yadda yana tambaya yana tambaya aka ce gashi ta sai gan shi can a wajen rana nema. ya kwanta a rerayi ya ta da kai da ɗan kayansa ɗan wandon shi da ya kudin duno da shi matashin kai shi kadai ba kowa yana shan esin Allah in ba tsaro ba ko ƙaramin su ciyaman ya kwana a gindin yake ko da na kofar gidan shi ne da ko ɗan ƙaramin alhakin ga Allah ya ji kan mahalin kansila ya kwana haka amma umar shi kadai gabas da yamma kudu da arewa shine halifan musulmi gabashin duniya yammacinta kudancinta da arewacinta amma shi kadai a bayan gari yana kwanci a tafaya yana shan iska ya tsau kafansa ɗaya ya tsora a kan ɗaya ya rigingine a lokacin da ya ga umar a wannan yanayi aka ce ga shi can ya ce halifan fa nake nema aka ce shi ne wancan sai zuciyarsa ta kare ta kama matarsa ta halifan wanda ya girgiza duniyar wanda masu mulkin duniya suke jin harbansa suke jin shayinsa shi ne a wannan yanayin a yau a daularsa kuma a ƙasansa inda yake asima ɗin shi kafitar ɗin gaba ɗaya ya girgiza kai ya ce gaskiya ne umar adalta fa'aminta fanimta ka isa ka yi adalci sai ka sami tsaro sai ka sami tsaro sai ka yi baccinka inda ka da dama ba tare da mai gadi ba shi yasa a duwata daula ta duniya ƙa'ida ce duk wata daula ta duniya ba abin da ke kawo tsaro kamar adalci babu wallahi shugaba duk wani jami'in tsaro na ciki da na waje na sarari da na ɓoye Allah su kewaye shi in azzalimi ne ba zai je ko ina ba amma inda adalci sai dai ka fito ka ɗaga ma mutane hannu su ma su ɗaga maka kana son su suna son ka ƙa'ida kenan kana son su suna son ka ba da daɗe ba mun muna yara ku dubi shugabannin da suka gabata in za su wuce ba sa ma na bakin hanya bulala kamar yadda yanzu ba ka kauce ba wallahi a tun tsanar da kai da haka za ka ga shugaba ya zo jama'a a titi gefen dama da na hagu shi kuma ya hau land rover ya fito kakaka ana ɗaga mashi hannu yana fifita nashi yanzu wani shugaba ne zai wannan ai kafin ai kilomita tab ai sai dai a kwashe shi daga nan zuwa ƙarfin masallacin nan me yasa me yasa nan ba da nisa ba mandela ba mandela arne wanda ya shekaru a kurkuku wajen talatin bi yana neman yankin mutanensa kawai ina son in ba da hoton adalci ne daga kowaye a lokacin da Allah ya mai da shi shugaba da shi da tawagansa in za su ci abinci haka suke takawa a kasa wata rana ya je wajen cin abincin sun zauna da tawagansa sai ya ga wani mutum can ya ƙoro masu ido shi ma sai ya gane shi Ba an ga an kama shi ba sai ya ce ɗaya daga cikinsu ku ce wancan ya zo tare da mu ya taso ya zo yana shugaba sai ce ya zauna kusa da ni aka kawo abinci kala ɗaya suka ci shi wannan ya kasa ci yana ta yi ya da abincin hannunsa na hawa ku karanta tarihin shi hannunsa na hawa ya kasa ci aka aka ci abincin aka tashi sai ɗaya daga cikin mutanen mandela sai ya kada baki ya ce ka ga bawan Allah nan da ka ce ka kira shi a firgice yake in ya ɗibi abincin hannunsa hawa yake yi ko me yasa haka yana jin tsoron ka kana shugaba ne sai dariya ya ce a ba haka ba ne zama na a kurkuku yana cikin zabaniyawa na gaba-gaba da suke azabtar da ni ba irin azaban da bai mun ba ba irin fitinar da bai gwada mun ba in ishi ya dame ni na ce ya taimake ni da ruwa ko yaya ne a kaina yake yin fitsari ya ce ga nan kasha ya ce ai rawan hannun da yake da matarkata ba yana tunanin tsoron ni shugaba ba ne yana tunanin abin da ya yi mun ne yau na zama shugaba zan ɗauki fansa ya ce ina ai duk shugaba na ƙwarai ba ya ɗaukan fansa in an muna mashi sai dai ya kyautata mandela an ne mandela ka karanta kistarsa shi an ne ba maganar sahabi ba to adalci da mutunta mutuntaka shi ke tafiyan kuma ya tabbatar da daula mai mulki ya zauna lafiya shi sa umar ya je bacci a daji ya je shakatawa bai kashe ƙwangalan jama'a ba a shakatawansa bai ɗibi jama'a buya wani na zazzara ido a gaba wasu na zazzara ido a dama wasu na zazzara ido a hagu wasu na zazzara ido a baya ba saboda ne adalta fa'aminta falimta hagobe kuma in aka samu wanda ya kwatanta za ka ga yadda jama'a za su kaunace shi yaushe ka ji irin wannan in ba a musulunci ba wa kaji irin wannan tawadu'un in ba a sahaba ba saboda su suna da yaƙini kamewansu barin dukiyan al'umma da rayuwarsu a yanda za su rayu a tsakin rayuwa yadda kowa ke yi ba zai cutar da su ba kuma in suka yi sharholiya wallahi ba zai taimake su ba suna da wannan yaƙinin wani abin sha'awa sai jakadan nan ya ce bayan ya faɗi dalilan da ya kai shi ga wannan matsayi ce amma muna musarkin ya yi zalunci yana kan zalunci shi ya sa ko bacci ba ya iyawa a koyaushe yana cikin tangici ga gini mahadi ture ya shiga ya buya baya an kewaye da masu hushi da hushin wani ciki ga sunan daki dake amma ba su kuni ba kwanciyar hankali wasu duk manjatu ya ce na shaida lalle addininka shine addinin gaskiya wallahi ba din na zo a matsayin jakada ba ne da yanzu zan musulunta amma amana ta zan isar da saƙon yadda na same ka da daularka zan dawo in musulunta haga musulunci shi ke yaɗuwa duk wata hizzatiya in dai musulmi suka tabbaka musulunci wallahi ya ci fi ta kira a zo a musulunta ba sa aiki da musulunci a gani a aikace Allah ya yi gafiya dama yace ce tilkar darul akira na ja'alu halin labina na dona uluwan fil'arfi wala fasada al'akibatu lilmuttafi gidan lahira ka cokanta ni'imar ta jin dadinta aljannarta da walawarta muna ba da ita ne ga wanda ba sa jin sun isa a duniya na girman kai kuma duk aje a dawo kyakkyawan makoma tana ga masu takawa ne umar kenan wata rana ya sallan asubahi yana cikin sallah sai wani anne ba majuse ana ce masa abu lu'ulu lanatullahi alaihi anne ne ne bai taba sallah ba ya zo ya caccaka masa yadda umar wuka bayan ya sa mata guba mai shi al'umman da ke can baya ba su san abin da aka yi a gaba ba kawai sun tsinkayi muryan abdurrahman bin auf yana kira a maimakon umar bin khabbaji ya takaita sallah mutane suka girgiza wanda ba su san abin da aka yi ba aka ɗauki sai da umar bayan ta'addancin da ya yi masa aka tafi da shi gida a takaice kwarai ita ce ƙarshen ajalinsa ana cewa bai farfado ya san yadda yake ba sai wajen la'asattun asuba sanda bin likita ya ba shi magani sai ya dawo in daga nan su cinke amma farfadowarsa na farko abinda ya so mafaɗi hal addaitu musallata? da wannan abu ya auku kun kammala ta ku sallah suka ce i kace alhamdulillah fa a'inuni wa usalli ku taimake ni in yi nawa bai ce waye kashe ni ba ko waye mun ta'addanci ba ko kaza kaza kaza hankalinsa ya koma ga bautan ubangiji sannan daga baya aka gaya mashi ga wanda ya yi maka wannan ta'addaci la ilaha illallah kalman da ya faɗi ina godiya ga Allah shi kadai da bai sanya kisa ta a hannun wanda ya taɓa ma Allah su jada ba ga mun faɗi baya cewa a kullum addu'arsa اللهم إني أسألك الشهادة والموت في مدينة نبيك صلى الله عليه وسلم الله إنا روقنك شهادة كما إنا روقنك in mutu a binnin manzanka mun ambata cewa jama'a na ta mamaki ya za ka nemi shahada madina musulmi kuma ka ce a binnin madina yake Allah mai an samu bayi ne na gargaru hakan ya auku Allahu akbar lokacin da ya ji alaman tabbas zai mutu sai ya ce da Allah roƙan mun na na Aisha a rufe ni tare da aminaina sun san a ɗakin manzan Allah a ɗakin ta aka rufe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abubakar da ya rasu aka sa shi kuma ɗakin bai wuce a rufe mutum uku ba ba irin naka da nawa ba ne wangale ne ga falo ga bedroom ga wani bedroom ala gafata malam wani fa toilet ɗin shi kawai ya fi ɗakin aisha so uku ga kicin ga fito duk taki ɗaya ne don ka shiga ba fita ɗakin marowata kenan a dafa a ciki a cinye a ciki a yi wanke-wanke a ciki yan gida kwadeji kanshi shi ma in kuna da ƙarfin hanci aisha ta ce tabbas waje na ukun nan na tattalin makaina ne ga masoyi ga baba gani amma wallafi zan ta umar a akan bukatata kai kai maza sun wuce sai mazari Allah aka zo aka ce masayidina umar ta aminta sayyidina Umar ya fashe da kuka ya ce kila fa nauyin ina haya ne ka a ce ta yi rabbi ga bukatan Umar Don Allah in an ɗauke ni ka a shiga da ni sai an nemi izininta ce to gashi an kawo shi a shiga da shi ta ce a a ku kai ni a. kai umar kenan cikin tarihinsa ana cewa lokacin da aka zo ana haɗa shi a littafani kafin a yi masa sallah ina aliyu radiyallahu ta'ala anhu yana cewa wallahi ma uridu an alqallaha bi amali rajulin illa bi amali rajulin misla ya dubi gawan umar da ce wallahi ban san in haɗu da ubangiji da aiki da irin aikin wani in ba irin aikin umar ba Allah ya kama mafi yadda wallahi na so daga wannan hutubar ga umar in tsalla zuwa kuma usmanu amma anya mun ma umar adalci idan ba mu faɗi irin ayyukan da ya yi ma musulunci ba haddasa mana kila za mu ƙara ta uku in yanayi ya yi domin mu fito da wasu injazat wanda umar ya yi ma musulunci manya-manyan abubuwa da ya cimma a lokacin halifancin shi radiyallahu anhu wa ardahu muna roƙon Allah bi izzatihi wa jalalihi ya gafarta ma waɗannan bayi ya ƙara yadda da su ya yafe masu mu ma Allah ka sa mu cikin masu koyi da su idan mutuwar mu ta zo Allah ka sa mu mutu da kalmar shahada Allah ka tashe mu da waɗannan bayi na gangaru ka haɗa mu da su a gidan aljanna Allah ka taimaki musulunci da musulmi Allah ka sanya takawa a cikin zukatanmu Allah ka azurta mu da ta'a Allah ka sa mana yaƙini a dukkan al'amuranmu damuwanmu Allah ka yaye mana duk wani abin da zai kusanta mu da aljanna ko ba mu so Allah ka tabbatar mana abinda zai nisanta mu da gidan aljanna Allah ka nisanta mu barinsa abinda zai kai mu gidan wuta Allah ka nisanta shi barin mu bu'dal mashriqaini wa bu'dal maghribain Allah muna roƙon ka ji kan iyayenmu malamanmu ƴan uwanmu da suka rigaye mu da imani kamar yadda muka yi faɗi mu sake jaddadawa in ta mu ta zo Allah ka azurta mu da kalman shahada rabbana a tu'akhidhna in nasina aw akhtana abi lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وقوموا إلى الصلاة يغفر الله لنا جميعا